Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau sha takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma shida ga watan biyar 2026 a wannan majalisi namu na tarbiyya a irin wannan lokaci kuma a wannan masallaci jami'u sabidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma muna karanta littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na sha tara shi ne sayyiduna abdullahi bin amr bin haram radiyallahu anhu baban jabir al'ansari radiyallahu anhu wannan zai zama mu na shida insha Allah malam yana mana batu akan wane ne sagiduna abdullahi bin amur bin haram da irin falalolinsa da darajojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kyautarsu ya ce wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga sagiduna jabir wato dan abdullahi bin haram din Allah kara musu yadda kala ya ce lamma kutila abdullahi bin amr ibn haramin yau ma'ufudi a lokacin da aka kashe babana abdullahi dan Amru ɗan haram yau ma ma'ufudi a ranar da aka yi yakin uhud ko lokacin da aka yi yakin uhud kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabiru yace ya kai jabi ala ukhbiruka ma qala Allah azza wa jalla li abika shin bana baka labarin abinda babanka yace Allah ce wa babanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ake wa wahayi shine yake ba jabir labarin abinda ya gudana tsakanin baban shi da kuma Allah mahalicinsa subhanahu wata'ala bayan an kashe shi baban nasa wato abdullahi bin amur bin haram a yakin uhud shine ne sama ya tambayi jabir ya ce bana baka labarin abinda an Allah ta'ala ya ce wa babanka ba ƙuntu bala sai na ce ya ma'aikin Allah eh ka bani labari mana ka faɗa mini ƙala ma kallama Allahu ahadan illa min wara ake hijabi ce Allah ta'ala bai taɓa magana da wani ba sai da hijabi sai da kariya eh, ma kana li basharin an yukallimahu illa wahyan aunin min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha wannan ita ce sunnar Allah sunnar Allah wacce take muqarrida ma kana li baya yiwuwa ga wani an yi kallimahu Allah Allah ya magana da shi illa wahaya sai dai Allah masa wahayi aw min wara'i hijabin ko Allah ya masa magana da shamaki baya ganin Allah subhanahu wata'ala aw yursila rasulan ko kuma ya aiko masa da wani manzo rasulan malakiyan kenan ya aiko masa da mala'ika fa yuhi bi iznihi ma yasha' sai shi wannan manzan da aka aiko wannan mutumin sai ya masa wahayi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so a sanar da wannan mutum amma wannan sai ya zama khari'ul lissunnati ilahiyya zama ya wa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa manzo sama ya shimfiɗa. yace ma kana ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijabi amma wa kallama abaka kifahan Allah yi magana da babanka kifahan gaba da gaba shine kifah faqala Allah ta'ala yace wannan bayan fa ya rasu ne rayuwa ce barzakhiyya wasu malamai sun ce waccan ayar dama da ta ce ma kana da bashirin an yukallimahu Allahu إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء أنا نفهم ألوك سر عيواني تدونيا أما الآهرة هو باين أمتو تقوم زي يفاروا فقال الله تعالى يتي وعبد الله بن عمرو بن حرام يا عبدي يا كيباوانا تمنى علي أغطيك faɗi burinka a wajena zan baka Allah ya ce wa baban jabir wato abdullahi bin haram ya ce masa ka faɗi burinka a wajena me kake so umma shi ne tamanna ƙalasi ya ce ya rab ya ubangiji tufayini ni uku talafi ta taniyata ce ya Allah abin da nake so shine ka sake rayar da ni in ka rayar da ni fa uqtala fika thaniyatan sai a sake kashe ni dan kai wannan kuma dama yana cikin abin da Allah subhanahu ta'ala zai wa shuhada'u wannan tambaya ce ce me suke so sai su ce ne sai su ce Allah ya sake rayar da su su sake jihadi a sake kashe su a bisa hanyar Allah ƙala sai Allah ya ce wa baban jabir wato abdullah innahu sabaqa minni alƙawari ya tabbata a gare ni kuma abinda ba zan saba ba annahum ilaiha la yurja'u wannan ka'ida ce ta Allah annahum cewa mutane da halittu in suka riga suka mutu la yarji'una ilaiha ba za su sake koma duniya ba saboda ba a dawowa duniya duk wanda ya mutu shi yasa yan shi'a da suke cewa akwai akwai akwai akwai tanasukhul arwahi wannan sun san ƙarya suke ba wanda zai mutu ya dawo mutum ya mutu shi kenan ba a dawowa ƙala ya rab sai ce to ya Allah ina da wani burin fa'ablik man wara'i ya Allah duk wanda yake baya na bai mutu ba to ya Allah ka sanar da shi ka sanar da shi irin ta goma shi da daraja da kamun فأنزل الله عز وجل هذه الآية وسي الله يتوقد وأن آية تشكن سورة آل إمغان كما داما تنا تشكن درس سورة أحد قيس آيات أحد كي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku sake ku zaci cewa waɗanda aka kashe su a hanyar Allah kan ku zaci cewa amwatan wai sun mutu shi kenan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne ana ciyar da su ana kula da rayuwarsu a wajen ubangijinsu yurzaquna yut'amun ana ba su abinci suna rayuwa rayuwa barzakhiyya suna rayuwa irin wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaban musu su farihin bima atahum min fadli suna masu farin ciki da abinda Allah ya ba su na falala sakamakon abin da suka aikata na jihadi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan kuma suna neman a sanar da ayi bishara ga waɗanda ba su riga sun riske su ba waɗanda suke bayan su cewa kasu damu Allah khawfun alaihim wa lahum yahzan cewa ba su da damuwa a abin da suka tarar sannan ba su da damuwa a game da abin da suka baro a baya sannan ba su da tsoro a game da abin da za su riska wannan shine sababin nuzul na wannan ayar abdullahi na haram shine ya nema cewa Allah ta'ala ya sanar da waɗanda suke tsammanin idan mutum ya ba da rayuwarsa wajen tsara addinin Allah aka yi jihadi aka kashe shi shi ke ya mutu marasa. to a faɗa musu cewa ba haka ba ne shahidi baya mutuwa muris yawwa shahidi yana wata rayuwa ta daban wadda duk wanda ya ji labarinta ko ya ganta to zai burin a ce shi ma irinsa shi yasa ba wanda yake burin a kashe shi a sake raya shi a kashe shi a sake raya shi sai shahidi shi ne yake da wannan yasa za ka ga manzalla sama ya faɗi falalar kai burin shahada kuma ya ba da umarni na shari'a cewa mutum ya burin ya zama shahidi akwai bambanci tsakanin neman ka mutu da kuma neman shahada an sha mana wannan batun mazal sama ya ce man sa'ala Allah ash-shahadata khalifan min qalbihi ballaghahu Allah manzilata ash-shuhada wa imma ta'ala firashi wanda ya yi buri ya roƙi Allah cewa Allah ya ba shi shahada to Allah zai ba shi shahada ma damar ya yi da ikhlasi don Allah ya roƙa to Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan gadon shi ya mutu eh, shi yasa manzo Allah sallama wata rana yana zaune da sahabbansa ya ce musu man ta'udduna shahida fikum waye kuke kirga shi kuke cewa shahidi ne Habai suka faɗa ai shine wanda aka kashe a wajen yaƙi na musulunci sai mazo su ce idan la kana shuhada ummati qalili kenan da haka ne to da shahidan al'umma ta yan kaɗan to sai mazo su ta faɗi yana faɗin nau'ukan shahada yana faɗin nau'ukan shahada daga ciki har da wannan wanda ya addu'a cewa Allah ya bashi ya azurta shi da shahada to Allah zai bashi wannan matsayin ko da akan ganin shi ya mutu yanzu eh, irin su saifullahi bin Walid akan gade ya rasu duk fagen yaƙi da ba wanda bai je ba zai rasu ya ce yake cewa yake cewa yake cewa Allah wajen ragage eh, Allah wajen ragage ya ce gani Khalidu ba inda ban shiga ba wajen yaƙi babu wani ɓangare na jiki na face akwai suka da mashi ko harbi da kibau ko tsara da takobi amma gani zan mutu kamar yadda tsofaffi suke mutuwa akan gado wani shi ne wannan sau da haka shuhada'u na da daraja sagiduna abdullahi na haram ya samu wannan daraja wa qala jabiru jabir ce ji abi abi yau uhud wa qad mutila an zo da babana a yakin uhudu an masa mutla an dadda tsagawarsa hatta wuri a ne dai rasulullahi sallallahu aka aji shi a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an dadda tashi wa qad sujiya thawban an lullube shi da wani mayafi wani tufa fa zahabtu uridu an akshifa anhu sai na tafi domin in je in buɗe fuskarsa in gani in ga ya fuskarsa take fa na hani kauni sai jama'a ta suka ce akakkai kakkai thumma zahabtu akshifu anhu na sake zabura domin in je in buɗe shi fa na hani kauni. mutane na suka sake hana ni fa amara sama fa sai man sama ya bada umarni fa sai aka ɗauke shi daga wajen da yake fa sumi a sautu sa'ihati sai aka ji sautin wata mai ƙara mai magana faƙala ke ce man hadihi ka ce wace ce wannan فقالوا ابنة عمرو أي أخت عمرو في أي أبنى يقوى بابا عبد الله يقوى شيبا عبد الله بن عمر با ابن حرام تو تو يقوى ستي gwaggwar ta kenan ita gwaggwar shine rasuwar tana matsayin kakar jabiru ita ce qala falima aka ce dan me take wannan falima ta biki awala ta biki tabki fama zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a me yasa me yasa zake kuka Falima ta biki tabki ta biki dan me zata masa kuka in jima'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta biki ko kuma wasu ne ce ta daina kuka abdullahi ba kuka za a masa ba munna za a masa fama zalatil mala'ikatu tuzillu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe ba suna mata inuwa sun lullube shi da fakafakansu hatta rufi har aka ɗauke shi aka tafi da shi inda za a tashi a kabarinsa wannan hadisi mutafaqun alayhi yar uwarsa ta kama kuka aka ji ta ta ɗaga murya tana kuka maza sun ce wace ce wannan take kuka aka ce ai yan uwarta ce dan uwa rabin jiki kuma ga ta mace amma duk da haka manzo Allah sama saboda darajarsa da ya sama a wajen Allah mun sun ce falima ta biki dan me za ta masa kuka ko kuma la ta biki kake masa kuka domin darajar da ya sama kowa na burinta kowa na burinta ga darajar nan fama zalatin mala'ika ta tuzilluhu bi ajiyatiha hatta rufiya ta wuce darajar kake nema da ta wuce wannan wannan duk yana cikin falalar shuhada a a keɓe a keɓe falalar abdullahi bin amur bin haram rabbi allahu anhu ودفن الشهداء في مصارعهم aka ba da ƙa'ida cewa duk wanda aka kashe shi a inda aka kashe shi to a rufe shi ana masari jam'i masaha wajen da aka kada shi aka kashe shi wannan ita ce ƙa'ida game da shahidai layun ƙanuna min masari'ihim liyudfanu fi makanin ahar Laye ya ga wajen da suka rasu a nan ake rufe su kaga sun yi kama da annabawa ke eh sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzon ya ce ma mata nabiyyun kuma qabada Allah ruha nabiyyin illa fil makan alladhi yuridu an yudfana fihi Allah bai taɓa karɓar wani annabi ba face a wurin da Allah yake son a rufe annabi to su ma haka shuhada'u inda aka kashe sa nan ake rufe su walamma kharaja annabi sama li dafani shuhada'i qala lokacin da manzo Allah sama ya fito domin a rufe waɗannan shahidan su 70 su 70 aka kashe wa musulmai qala sai ce zammiluhum bi jirahihim manzo sama ce a lullube su da da da da da aka je musu fa ana shahidun alayhi ni ne shaidar su ranar lahira cewa sun mutu saboda addinin Allah wannan na cikin dalilan da malamai suka kawo wanda sun kai wajen kusan akwal sun kai wajen kusan talatin a game da meye sababu tasmiyati shahidi shahida wasu suka ce li'annan nabi sama yashhadu lahum wasu suka ce li'annal mala'ikata tashhadu lahum wasu suka ce li'an Allah ya shahadu lahum bi nafsihi to duk dai wasu a akwal ne da an ka tattara su duk kowanne zai iya zama ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tadad ba duk waɗannan darajojin za su iya tattara a tare da su shi yasa aka ce musu shahid aka ce wa ƙwara ɗaya shahid aka ce wa jami'in su shuhada'u wa akhraj ibn sa'ad الإمام ابن سعد محمد ابن سعد يا فتر أتشن الطبقات الكبرى دق جابر قال يتي صرخ بنا إلى قتلانا يوم أهد هنا هنا أجرى معاوية العين أي عين الماء فأخرجناهم أي الشهداء بعد أربعة بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تتفنى أطرافهم وهذا يعني أن الأرض لم تأكل أجسامهم رضي الله عنه daga jabir ya ce suri hadina ila katlana an rika daga murya aka sanar da mu aka ba da yi kuwa ila katlana yau ma'uhudi lokacin abin nan zuwa ga waɗanda aka kakkashe mana a uhudu hina ajra muawiyatul aina a lokacin da sayyidina muawiya yayi wani aikin ruwa to sai aikin ruwan ya zama ya zai ci uhud zai ci maqbaratul shuhada dole sai sai magudanar ruwan ta gudana eh, a wajen kaburburan shuhada to shine sai sayyidina muawiya ya tara sahabbai ya tambaye su fatawa yanzu ya za a yi sai aka ce to abinda za a yi a ta a kwashe gawawakin nasu ba a ɗauke kaburburan nasu a canza musu waje amma dai duk a wannan masra'adar ba a fita a masra'adin ba yawwa domin ai fagen uhudu fage ne mai faɗi duk wanda ya je ya san yadda wajen yake yana da girma shi yasa aka nuna ma ga asalin inda suke da sannan kuma ga inda aka rufe su daga baya to ne sai aka sanar da cewa duk wanda ya san yana da wani mamaci a yakin uhudu to aiki ya zo wajen na gwamnati za a haƙa ruwa a wajen ko kusa da wajen ai ainal ma cewa sayyidina muawiya zai fitar da wani idan ruwa ga mutanen madina kuma aikin ya shafi makabaratu shuhada a uhud makabartar shahidai su sayyidina hamza to falalar ita ce fa gidu na jabir ce sai muka je muka rika fitar da gawawakin gawawakin mutanen waɗannan shuhada Uhud ai a shuhada su shahida ba da 40 sanata tsakanin yakin Uhud da wannan aikin da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yazo zai yi a garin Madina na samar da ruwa idan ruwa shekaru arba'in amma a wannan lokacin layyinatan ajsadu jikin su na nan danye yadda ka san yau aka rufe su tatasanna atrafuhu duk gefen jikunkunan su gabobin su tatasanna akwai alamar jini da ruwa a matsayin cewa gawa ce wadda kila bata wuce yau yau ba shekara arba'in. Eh. kaga wannan me wa ya ya'ni anna al-ard lam ta'kul ajsama wannan yana nuna cewa kasa bata ci jikin su ba kasa bata ci jikin su ba dama annabawa suna da wannan idan ka kalla da yawa zaka ga akwai tashabuhi akwai kamanceceniya tsakanin annabawan Allah da shahidan Allah a bangarora da yawa kaga dai gashi annabi sallama ya tabbatar mana a hadisi ingantacce annal ard la ta'kulu ajsad al-anbiya ƙasa ba ta cin ƙasar ba ta cin jikin annabawa ka kowane annabin Allah da za a je an san kabarinsa domin akwai kaburbura na ƙarya suna nan kuma ana yaɗa su musamman na ga 'yan kwanakin nan wasu sun je suna ta zagaye-zagaye Allah shirya suna ta yi sai a zuwa ce gawa na a kabarin annabi sha'ayi gawa na a kabarin annabi ayyubu muna ta gani a social media to waɗannan kaburburan babu tabbas game da su kabari ɗaya Allah ya bari aka san shi ne kabarin manzo Allah sallallahu ne ake da sanadi ake da tabbas cewa wannan kabarin in ka nuna shi za zaka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa kabarin annabin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wani kabari da ake kwasan mutane ana kai sa an yi wani shirin to waɗannan kaburburan babu sanadi ba tabbas a game da su kuma rashin tabbas ɗinsu ya fi tabbas ɗinsu yawa sau daga ƙuburin ne mashkuka ƙuburin mashkukun fiha kaburbura ne na shakka ba na zannu ba ba in zannu ne wani zai iya gugowa ya ce to alghalib shine annaha an sai ya ce an samu azannul ghalib sai ya zama azannul rajih azzanul marjuh shine ba nasu bane amma nasin shi ya firin jayi a'a kuburun ne mashkukun fiha kwarai in ma ka so ba za ka yi laifi ba ilimi ya tabbatar da cewa kuburun ne mahuma kaga wahamu kenan rashin tabbas din yarin jayi tabbas din to shine wannan to haka dai ake ta yi gashi nan ana zagayawa da mutane su kuma irin waɗannan ƙasashen sun ɗauki waɗannan abubuwan dama tourism ne eh, kawai yawon buɗe ido ne za ka samu masu tsaro da waye da waye kuma a bada kuɗaɗe masu yawa irin yadda kake ganin masa na yi eh, a irin abin nan ɗin su mumiyat ɗinsu eh, mumiyat da mumis da ake da su wanda ake cewa an kambarar da jikinsu ana ce musu fara'ina lokacin da muka je aka zo azahar ta ɗauke mu muka je muka je museum ɗin akwai wajajen da an ba da mutun da bakin azahar ne sai aka ba mu kyauta mu shiga to amma ashe wai inda su anonin sha biyu suke wai sai an biya kuɗi na ce nawa aka faɗo su junaihat na ce in ga fir'aunan sai na biya kudi na ce sha zaman shi to shi ne wasu suka yi ta dariya yadda kuka yi dariya kuma na ɗibi wasu su ma suka yi biyan kudin kuma shi ma duk ba da gaske ba ba tabbas ba tabbas sun wannan gawar da ake cewa ta fir'aunan ce ta fir'aunan ce wallahi yan kasuwa ne kawai suke yin abubuwan suna samun kuɗi hanyoyi ne na samun kuɗi sosai wasu ƙasashen wannan na cikin hanyoyinsu na tattalin arziki ya yi kama da man fetur ƙwarai da gaske to shi ne waɗannan allah shi kyauta to wannan darasi ne yan uwa allah subhanahu ta'ala ya ƙara yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya azarta mu ma da shahada وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين